This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 20, 26, 31, 42 da kuma 61. Masu saurari a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol, da kuma niyya kuma ana iya kama tashar ta hanyar sadarwar intanet a kowane lokaci aka so yin hakan akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din ma ladan ibrahim a yau ne daga nan birnin washington dc amma wannan karan da ibrahim alfa ahmed ne muka dawo da ma sauran abokan aiki da muke domin mu gabatar muku da wannan shiri a daidai wannan lokacin. A cikin shirin za ku yi cewa an shawarci 'yan siyasa samar da zaɓe na gari kwatankwacin na ƙasar Amurka. Hawa kuma za ku yi cewa wato jin daɗin al'umma ya dogara ne ka cokan ga shugabanci na gari a ƙananan hukumomin Najeriya, amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran nan. Hukumomin ƙasar Somalia sun ce maharan ƙungiyar Al-Shabab sun kai hari akan wani barikin sojan da ke garin Baiduwa, inda har suka kashe sojoji guda shida. Shaidu suka faɗa wa sashen Somaliyanci na murya Amurka cewar a yau Juma'a, maharan suka kaɗarwa wani sansanin sojan na kan hanya suka buɗe musu wuta. Ko bayan waɗanda aka kashe an ji wa goma sha takwas rauni. shi dai garin na baidowa yana da tazarar kilomita 245 a yamma da mogadishu babban birnin kasar haka kuma a yau juma'a ne aka kashe wani mai gadi aka raunana wasu mutane guda hudu lokacin da wata mota ta yi bindiga a garin galkayo da ke tsakiyar kasar daga cikin waɗanda aka raunana kuwa ɗin har da wasu malamai guda biyu 'yan ƙasar kenya motar da ta fashe ta ɗaukan malamai ce da ke karantarwa a wata sakandare babu dai wata ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan farmakin na galkayo wani jami'in gwamnatin afghanistan ya ce sojan ƙasar ne ke da laifin roƙon wato rokan da aka jefa akan wata gayyar ɗaurin aure inda har mutane goma sha bakwai suka rasa rayukansu a yankin helmad na kudancin ƙasar mataimakin gwamnan jihar ta helmad ne muhammad jan rasoyel ya ce sojan sun sako wato rokokin ne a lokacin da suke ƙoƙarin mai da martani ga wani harin da mayakan tawaye suka kawo musu shekaran jiya laraba ya ce tuni aka wato hannunta sojojin da ake jin sun jefa bom ɗin ga hannun ita kotun sojan an ce akasarin waɗanda aka kashen duk mata ne da ƙananan yara babban sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin mu ya la'anci wannan harin ya kuma nemi gwamnatin afghanistan ta gaggauta ganin ta gudanar da bincike kuma ta gurfanar da masu laifi gaban shari'a wannan al'amari dai yana faruwa ne a daidai lokacin da aikin tsaro ke koma hannun gwamnatin afghanistan a sanadiyar. shirin da sojan amurka da nato ke yi na barin kasar ta afghanistan bayan zaman da suka yi cikinta har na shekaru goma sha uku labarun duniyar suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc wata babbar kotun kasar kenya ta dakatar da wasu sassa na dokar nan ta inganta tsaro wacce ta janyo rigingimu inda kotun ta ce za ta binciki dokar baki ɗayanta a yau juma'a alkalin kotun george odunga ya ce akwai wasu sassa na wannan sabuwar dokar da ke nuna alama kamar sun taka haƙoƙin bil'adama na mutanen ƙasar ɗaukan wannan matakin dai ya biyo bayan adawar da ƙungiyoyin adawa na kenya suka nuna ga wannan doka bayan da ya rattaba mata hannu a watan da ya gabata shugaban kenya uhuru kenyatta ya faɗi cewar dokar ta ba da damar a ɗauki matakan tunkarar matsalar ta'addanci a ƙasar daya daga cikin canjin da aka yi wa dokar tsaron shine cewa ta ba da dama a tsare duk mutanen da ake tuhuma da laifin ta'addanci har na tsawon kwanaki 360 maimakon kwanaki 90 da ke cikin tsohuwar doka haka kuma ta gitta wa kafofin watsa labarai sharuɗan kan irin labaran da za su iya bayarwa da waɗanda ba za su iya faɗi ba irin waɗannan batutuwan ne suka sa masu sukan lamirin dokar suke korafin cewar tana barazana ga 'yancin walwala da faɗin albarkacin baki na jama'ar ƙasar sai dai kuma shugaba uhuru kenyatta ya ce masu aikata laifi ne kawai ya kamata su ji tsoron wannan sabuwar doka 'yan sandan saudi arabia sun cafke wani mutum da suke zargin cewa dan wata ƙungiyar 'yan shi'a ne da ke yawan tada zaune tsaye da ingiza mutane su tada rikici a lardin gabashin ƙasar da ke zaman ɗarɗar a yau ne ma'aikatan harkokin cikin gida ta ba da sanarwar cewa ana tsare da wannan mutum mai suna mutadda ali sale al sabati a wani ƙauyen shi'a da ake kira wato awamiya wanda daga wurin ne aka faro zanga-zangan da aka yi a shekarar 2011 inda mutane suka soma neman a kawo canji ga harkokin siyasar ƙasar kuma a zo ƙarshen mulkin shekara da shekaru da 'yan masaban sunni suka daɗe suna yi a ƙasar shi dai yana ɗaya daga cikin mutane 123 ne da ake tsayar da su bayan da aka tumce su da zama 'yan amshin shatan wasu ƙasashen ƙetare wanda waɗannan ƙasar kamar arishi ne ga ƙasar iran wacce hukumi da wato hukumomin saudiya suka daɗe suna zargi da cewa tana neman da mata rigima a cikin ƙasar nata To a ƙarshe masu kai ɗauki sun ce za su yi amfani da na'urorin ƙarƙashin teku wajen neman gawawwaki da sauran tarkacen jirgin nan na Air Asia wanda ya fada cikin tekun java ta kasar indonesia inda a yau aka ce yanayi ya dan fara inganta jama'an indonesia sun ce zuwa yanzu an tsamo garoke kamar talatin ya zuwa yau juma'a galibi tare da taimakon wasu jiragen ruwa na amurka shi wannan jirgin saman kirar airbus a320 yana dauke da mutane 162 lokacin da ya fado cikin tekun a ran lahadin da ta gabata labarun duniya kenan kuka saurara. Ganin cewa zaɓe na ƙasa na dab da zuwa, 'yan ƙasa kowa sai furta kalami yake yi musamman mai nasaba da samar da zaɓe mai zuwa. Abin da ya sa an tambayi Dr. Usman Muhammad na cibiyar harkokin majalisa ko me yasa suke kwatanta demokradiyyar Najeriya da Amurka alhali akwai rata a tsakaninsu? kundin tsarin mulkin Amerika tashin farko ma cewa suka yi for the pursuit of happiness don jin daɗi da walwalan ɗan adam ko kuma ɗan Amerika aka tsarkake zuciyarsa aka nuna mar cewa domin jin daɗinsa da walwalarsa da kuma bunƙasar ƙasarsa Amerika ga tsarin mulki kundin tsarin mulki ya ce kaza da kaza nan kuma cewa shi kundin tsarin mulkin cewa yi mu mutanen Najeriya mu suwa yau dawa dawa aka zauna aka yi wannan yarjejeniyar sannan kuma wani al'ada wani wani wani mulki wani dama ya bai wa ɗan ƙasa ya faɗi baki albarkacin shi ko muradinsa ko addininsa wanda wannan constitution ɗin ya kare mar su saboda haka sun bambanta tun a kundin tsarin mulki aka saki layi na jin daɗin ɗan adam da walwalansa amerika ta tsarkake zuciyanka ta nuna cewa don jin daɗinka da walwalanka da kuma bunƙasan ƙasa da ci gaban kasa da cinikayya sai da ka ke zuciyan sannan ta nuna ma ba za ka cuta ba kai ma ba za a cuce ka ba sannan ta fara shimfiɗa kuma wannan muradin suka yi ta karewa to mu kuma sai ka ce ba mu masu adalci ba to ba ganin cewa wannan ba layin su bane layin dokar kasan ne da yake yana bukatan gudunmawan kowane ɗan Najeriya domin gyaransa sa to amma in ma laifin dokar kasar ne ka saba kur'ani ka rantse da ka shiga ko da ma ka rantse da constitution ai da kur'ani ka rantse ka rantse da kur'ani ko kuma ka rantse da bible ko kuma ka rantse da fango inda kake zuwa ka je ka yanka jini ka sha to in ka rantse da wayannan abubuwan kuma ka yarda da su to me yasa ba za ka tsarkake zuciyanka ba ka ji tsoron su ko kuma ka ji tsoron Allah in kai mai tsoron Allah ne ka tsarkake zuciyanka ka yi abin ka fi binillahi kowa sai ya gyara halin shi talaka dole ya gyara halin shi shi wanda yake kan talaka dole ya gyara nashi halin dole a kyautata wa juna in ba aka ba babu inda za a tafi a yawa Dr. Usman Muhammad kenan shi ko shugaban ma'aikatan ƙananan hukumomin Najeriya Ibrahim Khalid cewa idan ana son demokuraɗiyya ta kankama to sai ƙananan hukumomin ƙasar sun tsaya da kafafuwansu kamar yadda ya shaida mana a cikin wata hira da na yi da shi a shekarar da ta gabata. Ladan wannan ba hujja ba ce. Abin da yasa na ce wannan ba hujja ba ce cin hanci da rashawa wani mummunan al'amari ne da ke cikin tsarin tafi da harkar Najeriya. Cikin tsarin gwamnati na cikin tsarin ilimi a kamfanin nika na masu zaman kasuwancin mu na yau da kullum. Saboda haka duk mutumin da ya ce ba zai ɗanta ƙaramin hukuma ba saboda cin hanci da rashawa to shi ya kowa zama a zali abin da nake faɗa ma ka faɗa min jiha guda ɗaya a najeriya daga cikin jiha talatin da shida da cin hanci da rashawa da yawa a yau maganar da nake yi maka gwamnonin jihohin nan duk ko na pdp ko na eh, eh, nawa take apc babu wani gwamna da ba da kuɗin ƙananan hukumomi ya ɗiba ya mobilize in delegate a tafi zaben duk da gwani ko na shugaban ƙasa ko na gwamna ko kuma na 'yan majalisu a jiha daidai da tsara zuciyar shi gwamnan da yake mulki a jihar ba. To ba ganin cewa laihin yana ga shugabannin ƙananan hukumomi da suka yarda ta haka ta kasance idan an zo su haɗa ba su iya haɗa kansu wuri guda a jihohi jihohi. domin inda ba ake cewa an zaɓi shugabannin ƙananan kuɗin rani babu wani ƙarfin hukuma a Najeriya da gwamnan jihar Niger aka yi zaɓe daidai da ra'ayin al'umma saboda haka wanda gwamna yake so zai zo ya gwada zai zaɓe sa a yi a daddaka waɗanda ake so a daka a kona waɗanda ake so a kona a yi abin da gwamna yake so a ba inda mutanen ƙaramin hukumar yake so ba. Na ƙalubalanci kowace ƙaramin hukuma a Najeriya su fito su faɗa mu cewa su shugaban ƙaramin hukumar su zaɓen Allah da annabi aka yi zaben al'umma aka yi daidai da ra'ayin mutane suka zaɓi tsawon sunoninsu a bakin na lokacin zama. Yanzu ya yanzu Ibrahim ya yiwu a ce cikin jihohi talatin da shida gaba ɗaya kaf ƙananan hukumomi ɗari bakwai da saba'in da hudu a ce ba. Na faɗa maka magana muke yi yanzu ba da ladan ɗaki ba. Na tabbata suna yin magana da duniya ne gaba ɗaya. Na ƙalubalanci duka gwamnonin Najeriya guda talatin da shida da guda ɗaya wanda yi zaɓe na adalci da kyala mutanen karkara suka zaɓi su. wanda shi ne ke so ba ko kuma ciyaman na ƙarfin kuma wanda gwamnan ya kyale mutanen lokacin gwamnan ɗinsa suka zaɓi gwamnan ciyaman ɗin da suke so ba wanda shi yake so ba kowanne gwamna ne ya fito ni a matsayin na shugaban ƙungiyar ma'aikatan kanin hukumomi na Najeriya na kalubalance shi ƙarya yake. comrade ibrahim khalid kenan shugaban ƙananan hukumomin najeriya a hirar da na yi da shi a shekarar ta gabata kada a shagala ana tare da sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc ne yanzu agogo ya ce karye hudu saura minti goma sha takwas wato na rana kamar yau juma'a yau rana ce da za ku kira mu domin ku faɗa mana ra'ayoyinku kuma lambobinmu suna nan kamar yadda kuka san su wato alamar tarawa ɗaya biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ko kuma ɗaya alaman tarawa ɗaya biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya. ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. ma da lamun samu kira na farko daga yawuri geshe cikin jihar Kebbi wane ne ke magana daga yawuri? Malam Ango malamin makaranta yawuri. Tom Malam Angu me ra'ayinka wannan daren? A ra'ayina a wannan dare na yau kuma wadda kuke ba a mahausaren ku suna ba da nasu gudunmuwa shine ina son in kira ga gwamnan jihar Kebbi Alhaji Sa'idu Usman na samu ɗakin gari da ya yi wa Allah ya sa a gyara mana titunan nan da yasa aka kwashe da sunan gyara yau kusan shekara guda kenan bai sa aka gyara ba wura ta addabi jama'an garin yawuri masu fama da cutar asama ta tashi waɗanda ba su da cutar asama sun kamu da wata cuta sanadiyar wannan kura da fatan zai sa a gyara kafin wa'adin kakin saukan shi yayi cewa Allah da annabi shi sa a gyara mana wannan titi gaskiya jama'a suna fama da wannan kura da ta addabe su to da fatan wanda aka yi domin shi aji idan dai bai ji ba idan dai bai ji ba hadiman sun ji wato gonan jihar kebbi na samu ɗakin gari ba shakka kuna tare da sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc yau ku ne ke daman ku kira mu ku faɗa mana duk abin da kuke so ku faɗa mana ra'ayoyinku ba mu ne muka ba ku take ba akan batutuwa daban-daban yanzu kuma ga kira mun samu daga bauchi wane ne daga bauchi yau ibrahim ne daga wajen local gamen. to malam ibrahim ina hankalin kai karkata wannan daren ko ko ya to mala ibrahim a ci gaba da kokari yanzu bari mu je taraba wane ne daga taraba daga taraba mala hafizu ne to mala hafizu menene ra'ayinka wannan to me ra'ayinka ra'ayina dai ra'ayina dai zan kira ga mutanen apc gaba baki daya lokaci ya yan najeriya ya kamata mu kara mu da idanunmu don saboda tabbas sai mun fito mun talka mu zo mu yaƙi wannan jam'iyyar pdp man don saboda zalunci da rashin adalci to kuriya mu dai mutumsa kuriya zuwa wajen buhari don saboda babu wanda zai ɓace mana yancin mu a taraf a jihar najeriya mu nan ba buhari ba to shi ne dai yara ina ina dai ina mana lokaci to ka kenan yanzu bari mu je jigawa wane ne daga jigawa Dala daga Hadeja ne. Yau Hadeja, wane ne daga Hadeja cikin jihar Jigawa? Abin da ke faru a faɗa shi a gabanin jami'ar APC. Su sani kan cewa zaɓe da mutane suka zaɓa suna ba su. Kamar yin adalcin da suka yi mana Hadeja, ga wadda Hadeja suka zaɓa su kuma daga su ba su a ɗan majalisar wakilai, a ɗan majalisar jiha. Ya da kyau faɗa masu APC ba PDP ba ce. a faɗa a rusa nake wannan magana ta to in bai ji ba na kusa da shi ya ji bari mu je taraba mun gode wane ne daga taraba sunana ismaila musan kawo daga taraba karama kuma indi to malam ismaila musan kawo me ra'ayinka wannan daren to ra'ayina wannan daren ina roƙon talaukakin jihar taraba su duba su duba da idon basira su ga halin da muke ciki a jihar taraba idan zaɓe ya zo su zaɓe na gari na kowa zaɓe wanda zai cire mu a cikin wannan hali da muke ciki a jihar Taraba. To Allah ya tabbatar da alheri. Yanzu bari mu je babban birnin tarayyar Najeriya. Wane ne daga Abuja? Eh, Lami Ali ne. To Lami, ina hankalin ya karkata ko mi ra'ayinka wannan daren? Eh, ni ra'ayi na shine a bukata na ne mutanen Najeriya da talakawa mu dawo da hankalin mu waje guda mu tattara waye ne ya kamata mu zaba a Najeriya saboda mu samu canji. ra'ayin Ra'ayinka kenan Dallami to ya yi Allah sa 'yan Najeriya sun ji. To, ku ne za ku kira ku faɗa mana ra'ayin ku ba mu ne muka ba ku take ba akwai kuma batutuwa daban-daban. Wanda sai kun darje tattalin arziki kuke son ku yi magana ko kuma siyasa ne ko kuma zamantakewa ne ko kuma ababen mawa rayuwa ne da aka samar da su Brigitte duk dai ga sunan duk abin da mutum ke son ya waɗi saƙo ne ma duka in shi bai ji ba hadiman shi sun ji ga kuma lambobin suna nan kamar yadda aka san su wato alaman tarawa ɗaya biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ko kuma alaman tarawa to yanzu ga kuma wani kira da kogi wane ne da kogi jihar kogi daga kan to kano wane ne da kano hello kamilu ne kamilu ne to malam kamilu menene ra'ayinka wannan daren eh ina jin ka ja mu je kamilu to kamilu layinka ya tsunki a ci gaba da kokari bari mu je nasarawa wane ne daga nasarawa ahmed ismaila ne to ahmed ismaila me ra'ayinka eh, eh to ra'ayina da kan gona mu na ja nasarawa ne to eh na da jama'an su ba shi goyon baya da suka ba a da zuwa to ra'ayinka kenan ra'ayinka kenan malam ismail to bari mu je sokoto mun gode wane daga sokoto birnin shehu to kuna magana da bello garba dina mai blouse kala kala da suka kwana daga dina sokoto to malam bello ah, mai blouse me ra'ayinka to ra'ayina ina kira ga hukumar ba da wutar lantarki musamman ma ta jihar sokoto da sai mana adalci su zanka ba mu wutar lantarki musamman ma a yankunan kananan hukumomi na gabashin jihar sokoto da a hali yanzu yanzu magana da muke yi wallahi ba mu da wutar lantarki kuma wutar ana kawo ta da rana kuma sai a ɗauke da haka muna kira ga hukumar ba da wutar lantarki ta ta jihar sokoto da ta ba mu wutar lantarki kawo da ya kamata a musamman ma na a'a to Allah sa yanzu bari mu je Taraba wane ne daga Taraba magana da Ahmad Muhammad Jalingo fadar jihar Taraba to Ahmed Muhammad Jalingo ina ra'ayin da wannan daren ra'ayina dai anan shine ni na kira da mahukunta daga ainihin shugabannin jam'iyyar PDP tabbatar sun mana adalci kan za kamar layin Ahmadu daga Taraba Jalingo ya tsinke. don da ya tsunke ba bani jinka a ci gaba da kokartawa in kuma ba a samu ba gobe ma rana ce yanzu bari mu je katsina ga na katsina ya samu wane ne daga katsina yunusa yusufu kanke ne daga katsina to yunusa yusufu kanke daga katsina me ya ra'ayinka ni ra'ayina shine um, su yan boko haram ɗin da suke ta'addanci nan arewa kaman in zaɓe ya zo akwai matakan tsaron da Ah, za su ɗauka to ra'ayin nusa kenan eh shi ne ra'ayina kawai to Allah sawan da aka yi domin su sun ji to madalla yanzu bari mu yanzu bari mu ba kasar gaba ɗayanta mu je makwaciyar Najeriya wato Nijar wane ne daga Nijar Iliyasa ne mai kwado da lizami daga nan zangon Sokoto to malam iliyasu mai kwaɗo linzami na ra'ayinka ra'ayi na kira ne muke ga 'yan siyasa su da allah su a hankali su daina rigingimin nan su ne muke ganin kamata su yi sun san mulki da mutum ne ke samun shi ba kowa ba wanda ya samu ya kamata a ce kowa goyi bayan shi idan kasashen musu su ba wannan ne ra'ayi na to malam Ilyasu duban gaisuwa da fatan alheri mun gode to ga mun sake dawa taraba wane ne daga taraba suleiman ne daga taraba to malam suleiman me ra'ayinka ra'ayina ana kira ga sani contact abin da shi doma fa ba zai bar awai ba ya eh, yi kokari ya tsaye da adalci a abin arikon gwamnatin da aka fage a jihar taraba to ra'ayinka kenan eh, ra'ayi na kenan ga Allah ya kokari tsaye da adalci abin da ya tunawa ba zai bar awai ba to ya yi kyau Allah sa wanda aka faru da karba Umar fi ma yana kan shi to madalla mun gode malam Suleiman yanzu kuma mu je Nijar har yau wani daga Nijar ko layin naka ya tsunke ne na Nijar kashi da a ci gaba da kokartawa har a data layin suna nan yadda kuka san su wato alaman tarawa ɗaya biyu sifili biyu shida ɗaya tara hudu biyar hudu takwas sai kuma alaman tarawa layin na biyu kenan ɗaya to bari mu je cunkus ɗakin tsumma wane ne daga Legas? Malam Muhammad ne ɗan ne jaye. To Malam Muhammad ɗan canji. Wanda kusa da dan garba da ke jihar Kabi, Najeriya. To ina ra'ayinka wannan daren? Ni eh, dai gaskiya ne ra'ayi na yau abin da ke cin abin da ke cin tuwa a Koriya. Kaga da yanzu don Najeriya da kowa ya san abin da kasan nan ke ciki. Ba kwanciyar hankali ga kullum ana zubar da ana zubar da jinin talakawa mu a arewa. Don Allah don annabi hukumar zabe ya sa ya mun zabe na adalci. ran zabe duk wanda ki zabe a ba su haƙƙinsa to madalla mun gode mun gode malam Muhammad daga kiran malam Muhammad daga birnin Ikon Najeriya ne kuma mu kawo ƙarshen wato kiran da zamu iya ɗauka a daidai wannan lokacin gobe ma rana ce yanzu kuma lokaci ne na sauraron sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. sama da shekara guda bayan bullar annobar ebola mafi muni a tarihi a can wani lungu a ƙasar gini kuma sama da watanni biyar da aka ayyana ta a zaman wata babbar barazana ga lafiyar jama'a a matakin ƙasa da ƙasa har yanzu da sauran jan aiki wajen daƙile yaɗuwarta a cewar wani babban jami'in kiwon lafiyar amurka bayan dawowarsa daga ƙasashe uku da cutar ta fi addaba. Dr. Thomas Frieden, shugaban hukumar yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta Amurka CDC a takaice, ya dawo Amurka daga yammacin Afirka a ranar 21 ga watan Disamba, inda ya zanta da likitoci da majinyata ya gana da da dama daga cikin ma'aikatan hukumar ta cdc da ke can yankin ya kuma gana da shugabannin kasashen da kuma ministocin lafiya da kuma shugabannin hukumomin yaƙi da ebola na kasashen ya bayyana al'amuran da cewa masu ƙarfafa gwiwa ne da kuma kawo zillimi ya ce ganin yadda aka samu ci gaba sosai cikin watanni biyu da suka gabata da yadda ƙasashen duniya ke ta ba da himma da kuma dai uwa uba yadda mutanen kasashen uku suka tashi haikan wajen ganin sun dakile ibolar abin da karfafa gwiwa in ji dr friedin ya kara da cewa to amman fa daban takaici ganin yadda ibolar ke ci gaba da yaduwa a saliyo da sassan monrovia da kunakiri inda bazuwar ibolar ta kai intaha ana matuƙar buƙatar inganta yadda ake gano wurin da wasu ke ɗauko cutar A wani taron da aka shirya don ya yi jawabin sakamakon ziyarar da ya kai Gini da Liberia da Saliyo, Dr. Freden ya ce an samu ci gaba a wasu sassan, amma kuma Ebola na ci gaba da bazuwa a wasu wuraren. Ya ce a Liberia yaɗuwar cutar ta ragu sosai kuma a halin da ake ciki ƙasar ta ci ƙarfin cutar. ɗaya daga cikin dalilan kuwa shine sukunin zuwa wuraren jinya da kuma wuraren kula da majinyata na al'ummomi da tsare-tsaren biso marasa haɗari da himar da al'ummomin ke bayarwa a cewarsa, sannan ya ce to amma annobar na daɗa muni a saliyo sannan kuma akwai inda take yaɗuwa na tashin hankali a babban birnin ƙasar gini muna da jan aiki a gabanmu kuma babu lokacin wani jinkiri game da wannan al'amarin. kuɗi dala biliyan ɗaya da ɗigo biyu da aka tanadar kwanan nan don shirya ma cutar da kuma ƙara azama a rawar da ƙasashen duniya ke takawa na da muhimmanci wajen tseda ibolar da kuma ƙara wa duniya sukunin tara da ganowa da kuma hanzari wajen yin fito na fito da duk wata barazana ga lafiya irin ta ibola a nan gaba a yayin da amurka da abokan hulɗar ta ke ci gaba da haɗa kai wajen yaƙi da cutar muna kuma duba yadda za mu tabbatar cewa matakan gaggawar da muke ɗaukawa suna kuma taimakawa wajen ba da kariya mai ɗorewa daga barazanar wannan cutar. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla yanzu kuma zan sake gayyato Ibrahim Alfaɗin domin ya kawo mana labarai, amma wannan karan a takaice. Hukumomin Somalia sun ce maharan kungiyar Al-Shabaab sun kai hari kan wani barikin soja da ke garin Baidowa inda har suka kashe sojoji guda shida. Shaidu sun faɗa wa murar Amurka cewar a yau Juma'a maharan suka kaɗarwa wani sansanin soja na kan hanya suka buɗe musu wuta. Ko bayan waɗanda aka kashe an ji wa mutane guda goma sha takwas rauni. Shi dai garin na Baidowa yana da kilomita biyar a yamma da Mogadishu babban birnin ƙasar. Wani jami'in gwamnatin Afghanistan ya ce sojojin ƙasar ke da laifin rokar da aka jefa kan wata gayyar ɗaurin aure inda har mutane 17 suka rasa rayukansu a yankin Helmand na kudancin ƙasar. Mataimakin gwamnan jihar ta Helmand Mohammed Jan Rasuliyar ya ce sojan sun sako rokoki ne lokacin da suke kokarin mai da martani ga wani harin da mayakan 'yan tawaye suka kawo musu a shekaran jiya laraba Wata babbar kotun ƙasar Kenya ta dakatar da wasu sassa na dokar nan ta inganta tsaro wacce ta janyo rigingimu inda kotun ta ce za ta binciki dokar baki dayanta A yau Juma'a alkalin kotun George Odunga ya ce akwai wasu sassa na wannan sabon dokar da ke nuna alamar kamar sun taka hakokin bil'adama. To madalla da ta tun labaran muke kawo shirin shirinmu na yau sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na Ibrahim Alfa na abari ya huce. yanzu a madadin ibrahim alfaɗin da ya taya ni gabatarwa sai julie gresham da ta bada umarni da injiniyan mu malam zubar ni madugun shirin ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an ji ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington. Jonathan Evans.